Rundunar sojin Najeriya ta ce za ta rika sanya idanu sosai a makarantun sakandare na mata da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya domin tabbatar da tsaro a kansu. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙoƙarin sanin makomar wasu ɗaliban makarantar dabci da ke cikin jihar Yobe, waɗanda ‘yan ƙungiyar Boko Haram suka kai mahari a cikin makon jiya. a lokacin da yake buɗe wani sabon ofishin hedikwatar atilari da kuma wajen ba da horo ga sojoji a barikin sojojin da ke kwantagora ta jihar Niger. Daraktan ayyuka da ba da horo na rundunar sojin Najeriya, Manjo General David D. Amadu, ga abin da yake cewa. It's, uh, the lead agencies for that is actually the police and uh, the other security agencies. While we are busy uh, carrying out the kinetic aspect of the war, However, um, it does not stop us from patrolling around all those areas, which we normally do uh, once a while. So that is ongoing. Ya ce ko da yake aikin ba da tsaro a makarantun na 'yan sanda ne da kuma sauran jami'an tsaro da a lokacin mu kuma muna can muna fafata yaƙi da 'yan ta'addan amma hakan ba zai hana mu sanya idanu a waɗannan wurare ba wanda kuma dama muna yin hakan. Manjo janar David D. Amadu wanda shi ne ya wakilci shugaban rundunar sojin Najeriya Laftanar janar Tukur Burtai ya buƙaci haɗin kan 'yan jaridu da ma jama'ar gari musamman a yakin da suke yi da 'yan ta'adda. kamar yadda ya mun ƙarin bayani a cikin harshen Hausa. yan jaridu da wanda suna ko na rediyo ko kuma na takarda ya kamata suna faɗin gaskiya abin da ya faru su faɗa yadda ya faru da kuma maganan jama'a ne ya kamata suna gya mana abubuwan da ke faruwa inda za mu samu wayannan mutanen da suna tar mana da suna ba mu matsalan zaman lafiya ya kamata suna gya mana inda suke in sun faɗa kagan sai mu sai mu je wurin mu kawo musu mu zamu da su manjo janar david d ahmadu ya ce za su ci gaba da ba da kulawa ta musamman ga sojojin najeriya musamman wajen sama musu muhalli mai kyau domin warwalarsu to ai maganin zama ka san idan mutum bai da inda zai kwana da kyau ta akwai fasala akwai damuwa ko ba ka ba amma nan ka gan cewa duk inda suke kwana yanzu ya riga ya gyara musu ya ba su ruwa ba abin da bai musu ba inda kowa na son jin daɗi haka shi ma ya yi masu wajen kuma muna godiya kai. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.